Assalamu alaikum jama'a barkanmu da sake saduwa ni ce dai mai suna Nana Khadija If you have a business you want to advertise za mu muku talla so just one call away da dan karamin kuɗi za mu muku talla So yau na zo da maganan health um, kiwon lafiya ko cool. mm? Yau na zo muku da magana kiwon lafiya. Mun magana akan health, mun magana akan everything, other everything. Amma me cikin jikinmu fa. We need to eat healthy. Mu ci abubuwan da ya kamata mai good nutrition. Yanda ya kamata a ci, kuma a lokacin da ya kamata a ci, kuma a lokacin da ya cancanta a ci. so da yawa yanzu zaka ga mutane sun saba da junk food when i say junk i mean irin su pizza shawarma bla bla bla samosa chocolate and everything zaka ga mutane nowadays we're more of the junks than normal food da wuya kaga an ci tuwo miyan kubewa and kakoka and all those local delicacies that are healthy for us so za ku ga abin yana mana wuya maybe saboda yanzu ba a yin su kuma ko kuma muna da kiwiya we just need a fast food pam pam pam a gama shaf shaf ko indomie and everything but what while eating you need to think about your personal hygiene you need to think about yaya jikinka yake functioning yaya kuma fat ɗinka yake functioning kuma na san na tabbatar muku da cewa kun san cewa idan jiki ya mutum yawa kun san ciwo ne jiki fat if it's too much for you zai zama matsala zai iya kawo maka matsalacin kidney ɗinka zai iya kawo maka abubuwa da yawa zai iya sa ka ji wahalar tafiya kafafunka ka ji kamar ba za su iya ɗauka ka ba so me you need to create a personal hygiene and know what to do and what not to do so yanzu zai magana akan high food high food da suke da fat su wannan food da suke da fat da yawa kaga kamar su nama masu kitse ba a advising ɗinka ka ci shi da dare saboda me you need to eat something light da dare If possible, go for fruits da dare. Do a lot of Lipton and green tea. To nan da ake cikawa a basin of rice, a basin of semo da dare a ci kuma a gama a kwanta is not hygienic at all. Duk yanda abu yake zama da cewa shida bakwai you're done with whatever you're eating in ma ka ci wani abu ya zama da cewa fruit ne ka kuma Lipton ka kuma green tea. Amma wani shawarar zan baku ne. kada ku dinga zuwa kuna siyan magunguna wanda zai sa ku rage jiki na everything saboda me shi wannan maganin kamar aiki sai ya cire wasu sinadarai a cikin jikinka which is gonna make you unhealthy after that za ku ga mutum ya sha magani ya saboda ya warke amma me those fats din nan they are going temporarily that's the for a period of time so a period of time din nan idan kuma baka yi maintaining abubuwan da kake ci ba kana take care of your first uh, your, your, your, your, your, your what you take in za ku ga idan abin ya dawo kuma sai ya fi da yawa saboda me ba a bi due process da ya kamata a yi saboda a cire shi ba a jikin mutum so that is why most of the time zaka ga ana recommending maka exercise exercise is where you just lose your weight gradually not in a haste inda zai maka aiki da kyau zaka ga wasu sun rage jiki sai ka ga fatan su na dangling it's saggy saboda me an cire mishi da sauri da sauri the body is not ready for that loose of fat at that particular moment da sauri haka so shi yasa wani lokaci aka ga ana ce me go for exercise if you go for exercise zaka ga jikin yana karewa amma me fatan is coming eh, yana kama jikin shi yana kama kanshi ne so yawanci maganin rage jikin ne in ka sha zaka ga jikin ka yana sagi ba da kuma bane me saboda baka yi exercise ba an just cire ne kawai kamar ka cire abu ne a cikin leda kawai just leave the leda empty like that amma me amma idan kana matsawa ne kaɗan kaɗan sai ka ga ledan yana bin abun da yake ciki yana ɗan shaping to whatever it is in the leather so you don't just pull it out like that when you put it out like that sai ka ga jikinka yana sagging kana nan kana dangling you're still a kid you're still young amma skin, ɗinka baya haɗe da baya haɗe da jikinka haka saboda me saboda fast whatever duk abin da aka ce maka ma na sauri ne bai da kyau so when it comes to your hygiene and when it comes to your personal hygiene and what you take and your nutrients, your nutrition, you need to be careful abin da za ku dinga sha, abin da za ku dinga ci. Jiki ba ciwo look at me, I'm chubby, I'm not that fat. Ko? I'm chubby, saboda I'm not fat, akwai wanda suka fi ni. But I like the way I am, jikina bai min nauyi, I'm okay, my shape is okay, ko ba haka ba. So, yanzu kamar yadda nake na sai in ce ina son rage jiki. how do I want to be ina son zama kamar ɗaya kenan kuma kusan dai kamar in hakan dai kamar in zama kamar one dole sai na sha supplements da yawa na other things na might even end up affecting my health zai dame ni ni din amma me saboda ina so in yawancin magungunan sai ka ga yana ɗan damun kidney da su wannan su abubuwa har da local way of rage jiki yanzu kamar magic seed din nan in ka sha shi you go to toilet you go to toilet you go to toilet sai ka ji kamar ranka yana sai fita saboda me you want to get into shape saboda wani ya ce maka ka jiki da yawa and that is where we come about body shaming body shaming bai da kyau kaga mutum yana jiki ah amma kin jiki fa da yawa me ya faru kaza kaza the same thing in karami sai a ce karami menene most of the people zaka ga suna shiga wani hali when it comes to the size of their body saboda me mutane sun sa musu ido ne da yawa people are there they are just talking about them which is not right da ka kaga mutum haka Allah ya halice shi <coughs> ni yanzu ba zan ce cin abinci bane yana sa jiki saboda I, I, hardly eat and when I drink person ni abubuwan nan baya damuna na fi son kayan gargajiya kamar su fate haka amma me mun ka gani zaka ce ina cin abubuwa ne da yawa amma mama na tana da jiki so kaga na gaje shi ne wannan amma me sai kaga mutum da ya gaji jiki na ne amma sai kaga mutanen duniya an saka gaba ana kaza kai baka yi kyau ba kaza kaza kai ba zai ma kyau ba sai ku sa mutum ya shiga tension that na me ni ba wannan mutum za ku sa bane ya shiga tension sai ku ku sa mutane sun shiga tension I would never displease myself just because somebody is not pleased with how I look tunda bai zama min kamar ciwo ba ba zai dame ni ba if I idan ni yanda nake it's okay for me then it's okay I'm not living for anybody. Duk wanda yana so na fine. If you don't want me, you go. That is it. Ku daina sa mutane suna shiga halin da bai kamata ba just because your personal opinion doesn't feel like wannan mutum ya kamata ya yi jiki ko wannan ya kamata ta rage jiki. And the same kuɗi ne da kuke ce mutum ya yi jiki idan ya rage ku ne za ku je ku ce ya kama da ciwo. Do you see the wall? So ka rufe kunninka idan ka ce za ka bi abin da mutane za su faɗa za ka kashe kanka a banza. because they are always tok talk dole su magana in kudi ka raba musu za a ce ka cika iya idan baka raba ba za a ce ka iya rowa to wanne ne za ka yi to kai abin da ranka yake so you eat right take care of yourself forget about magungunan da ka sha yanzu kana so ka rake jiki no don't spoil your skin tun yanda Allah yake yayi ka haka zaka bar kanka is nobody can create you better than how he created you ku daina jin magana mutane kuna cutar da kan kuna samun kanku ciwon kidney ciwon zuciya da supplement da kuke sha just because you are slim down ku daina canza kalan jikin ku saboda kawai yake sun ga kamar baki baki baki fari ba ki je ki a sa miki drip na fari ki je kina haske we have so many men da suna son bakakin mata amma ba su nan ba bakakin mata ma duka sun je sun siya haske a asibiti wani ma sai aure ka ba don Allah ba ya aza kina da haske to baki da shi kin ciki jiki ya koma baki kin fara ba shi haushi kin haihu ya ce tafi gida kuma sai ke kamar ya ki cuce ki ban ke ka cuce kanki hmm? just yanda kake kai Allah ya ce za ka yi auren mace ko dan kudin ta ko dan arziki ko dan wani abu amma me just be who you are mutum zai so ka zai so ka dan Allah ba sai ka je ka kashe kanka ba you don't have to go through all that stress just because you want to please somebody somebody who doesn't even know how you feed bai sani ba yau in kika faɗi baki lafiya bai san yadda zai yi ba saboda he is not really connected to you personal opinions din shi ne ya kamar he wants to tell you cewa kin jiki da ko kin rage da I like the way I look bani da matsala da yadda nake I look if you don't like it sai ka je but alhamdulillah mama na da jiki na yi jiki sai ka ga wani ya fita yana ce maka ki kin jiki da yawa So what? During surgery, I should go under the knife just because I want to please you? Idan ba ni ne raina yake so ba. And I don't put myself a irin risk din nan. Ina yin abin da ya kamata. And you eat right, you chop right, and that is how it is. Don't starve yourself. Rashin cin abinci ba shi zai sa ki rage jiki ba. Eat the right fruit at the right time. Kuma za ki ga rage jiki and you'll be more calmer. So akwai dai recipe na natural fruits din in kina so ki rage jiki we can offer you that but kaki tozarta kanki akwai abubuwan da za a iya haɗa muku duk wanda yake so ya rage jikin za mu haɗa muku har da miracles din ma za a iya samu but kaki yi shi saboda wani yana ce miki idan da kin jiki da yawa kafa kina damar ki baki ita tafiya da kyau ko kuma you feel there some certain things that you are depriving yourself saboda kina da jiki you can contact us ga nan fa na a wurin ki kira ni ko ki mana message a kasa I will get back to you duk inda kike zan haɗa duk abin da za a haɗa sai a baki amma